ana auren mace don kyauta don kudinta don nasabarta yar wace ne jikan wane ne don kudinta babanta mai kudi ne ita mijinta ya rasu ta bar gado an bar mata gado tana da gida abuja tana da mota ana auren mace saboda kyanta gashi kyakkyawan fara doguwa kaza na dukkan wannan uku ba matan aure ba ne. kyakkyawan ba matar aure ba ne me kuli ba matar aure ba ce me nasabar ba ita ba ce manzala ce fa alaika bi zati dini na hore ka ka auri ma'abociyar addini amma yanzu me a gaban mu kyakkyawa fara doguwa mai gashi mai kaza za ka ci gidanku daga nan sai me a tana da kudi babanta mai kudi ne gidansu ofsiya ne kudin babanta zai amfani ka ne in banda kai soko ne ai miji duk mace duk gatanta kai ne gatanta in kudin babanta yana taba sama kai din da kake zuwa ka je ka yi sai da masara ka sai da albasa ka kawo ka ciyar da ita kai ne gatanta nasabar babanta ba za ta amfane ka ba a me zai amfane ka kai auri mace ma'abociyar addini ka je ka auro yarinya tana ta bar gidansu ta je fim yar tiktok ta yi rawa a baina jama'a ta nuna siraicinta ka ce wai wannan yarinya za ta zo ta yi zaman aure kai ma baka gaya wa kanka gaskiya ba yarinya ka same ta tana gantali a layi ta wannan masifar tun daga nan kaje ka auro abin da ya fi karfinka tana shigowa gidanka ka zama hajiya ita ta zama alaji daga nan kuma da na sake yin wani research sai na gano cewa wallahi yau a cikin mazaje mutum ɗari almost 85% subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman shiryarsa muna gode masa kuma muna tuba muna fari zuwa gare shi muna neman sari daga sharrukan kawunanmu daga kuma munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar shi ne shiryayye wanda Allah ya batar shi ne batacce kuma ba zai samu mai shiryar da shi ba na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai shi kadai ba shi da abokin tarayya ba shi da abun kwatance ba shi da sura ba shi da jiki ba shi da gabobi <coughs> ba shi da bugire ba shi da kayan makamai ba shi da kaifiya ba shi da kuma gabobi ba shi da wani tanadi wallahu khalikul qadir shine Allah subhanahu wata'ala mahalicci mai iko akan komai wanda ya sarkaka siffofinsa daga siffofin halittunsa wanda shi ne yake faɗi da kansa laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir na shaida cewa shugabanmu masoyinmu mai girmanmu jagoranmu mai sanyanya mana idonmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne sarkakakkensa ne masoyinsa ne wanda ya isar mana da sakonsa ya isar da amana ya yi wa al'umma nasiha Allah ya saka masa da alkhairi da dukkanin sakayya da ake wa annabawa Ɗan uwa musulmi ina yi muku wasici da ni kaina gaba ɗaya mu ji tsoron Allah’ ina yi muku wasici akan mu nemi ilimi ita ilimin addini ita ce rayuwar musulunci kuma ya waje ba muhimmantu wajen mu nemi mu mu nemi ilimi kuma mu zo mu sanar da manya da yara duka usikum ina yi muku wasici da iyalanku da alkhairi ga 'ya'yanku da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a cikin mahukuncin littafinsa ya aiwa na amanu ya ku wani daukar imani da Allah da manzansa u an ku kiyaye kawunanku wa ahlikum da iyalanku daga wuta ku kiyaye kawunanku da matayenku da 'ya'yanku daga wuta saboda ba za mu iya wuta ba Allah bai yi wuta saboda dan adam ba <coughs> saboda haka jikinmu ba zai iya ya jure wahalar wuta ba ita wutan nan ana hura ta ne da mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun gilazun shidadun kuma akwai mala'iku masu sanani masu kauri la ya'suna Allah amma amarahum wa yaf'aluna mayu yu'marun ba sa sabawa umarnin ubangiji suna aikata duk abin da aka umarce su sabar ka gane waye Allah da Allah ya halicci mala'ikun azaba su ba sa gani ba sa ji balle ka yi ihu masu ji ka balle su kalle ka su ji tausayinka wallahu khairul makirina Allah ka kiyaye mu daga azabar Allah hudubar mu ta yau ta kunshi abu guda biyu na farko ne, shakara irin wannan takabato ana cece kuce a bisa abokanan zamanmu kiristoci bukukuwansu na shekara ya zo bukukuwansu na kirismeti ya zo ana ta cece kuce shin za a iya a yi musu murna ko kuma za a iya idan suka baka wani abu ka karba ci wannan matsala ce yana maimaituwa a bisa maimaituwar shekara na biyu Shi ne tarbiyyar 'ya'yanmu wannan ne abu mafi girma irin wannan lokaci ya yi, sai kaga yara sun zama, cikin abin da bai dace ba wajen guje-guje da motoci da wajen shaye-shaye da buga a menene ake cewa wannan abu mai kara snow ko menene to irinsa to duk wannan mun yi kuma zaman security duk yaron da ya harbi irin wannan abun to in an kama shi to ya yi kuka da kansa uba shi ma ya yi kuka da kansa saboda bara an zo ana buga wannan not cow ɗin an ɗauka not cow ne ashe 'yan kidnappers ne suka shiga nan wuro jabe suka kama mutane suka tafi a bizazzaton cewa irin abun wasan yaran ne to saboda haka wannan hukuma ta yi gargadi a kanta da sauran ire-iren wannan na farko shine tahaniya farin ciki ga 'yan uwanka kiristoci da kuke tare a gida ɗaya anguwa ɗaya a wajen kasuwanni a ma'aikata shin za ka iya ka ce masa happy Kirsimeti ko kuma happy new year ko kuma in ya baka wani abu daga abun bawa na masurufi za ka iya ka karba ka ci ko kuma ta haramta daga addinin musulunci wannan shine abun da yake maimaito a kowane shekara to muna baiwa ilimi hakkokinsa a bisa fahimtar malamai kuma dukkanin fahimtar za mu faɗe su sannan kuma zabi ya rage ga mai shiga rijiya na farko dai Allah ba inda nassin Kur'ani da ya haramta ba nassin hadisi da ya haramta ba za a yi musu ta haniya ba kuma ba za a karbi abin da aka baka kaci ba babu nassi da ya haramta ba nassi karara da ta fito ta haramta to idan ka bi wannan salor ma manzala yana cewa halalun bayyinun ita duk abin da yake halattacce a bayyane yake haramun kuma duk a bayyane yake a tsakaninsu akwai wasu shubuha to wanda ya guji shubuha to ya kiyaye imaninsa akwai wani abin da a wani hadisi manzon cewa halal a bayyane yake haram a bayyane yake kuma abin da aka yi shuru ba a yi magana a kanta ba to rahama ne a gare ku kada ku je kuda bincike ba wanda ya saka duk haramu Allah ya bayyana shi duk halal ayyab Allah ya bayyana shi sai wasu aka bar wani abu aka yi shuru to kai maka kai shuru na ɗaya kenan na biyu sahabbai akwai wadanda suka halatta nana aisha tana cewa ku ci abubuwan bukukuwan 'yan uwanku kiristoci na kayan marmari kar ku ci yankansu wannan shi ne fatawan na Aisha fatawan na Ali an kawo masa shi ya karba ya ci ya ce gobe ma in kuna yi ku kawo mini an fahimci karatu idan ka ɗauko fatawoyin guda biyu duka amsa guda ɗaya zai baka inda ya halatta a ci kayan marmari to ya halatta a ci yankan iya illa tana gudun kar ya zamanto abin da ya haramta ne suka yanka don ba haka ba in dai za a ci abin marmari to cin wannan din ma bai haramta ba a mena na aisha take gudu tana gudun cewa kar aka je aka yanka alade kaga kai baka cin ta haramta a gare ka kuma yaya yankan yake an fahimci zancen to wannan bangaren kenan a wasu bangare wasu suka ce a'a ai ana bukukuwa na kirsimeti ne saboda ana murna da haihuwan annabi isa saboda haka ba za a ci ba wanda dama ba wannan ba abincin da muke yi don haihuwar annabi muhammadu ma kowanne sun haramta suka je daidai yake da na kirismeti to na kirismeti din waya ce haramu shi ma na kirismeti din ba wanda ya haramta shi an fahimtar zancen Allah bai haramta shi ba annabi bai haramta shi ba in ka ce dama daidai yake da na kirismeti to ai na kirismeti ma bai haramta kuma a asali a cikin Kur'ani Allah ya halatta mana mu ci abincinsu wa fa'amukum illul lakum abincinsu ya halatta musulmi mu ci ma'ana yahudawa in suka yi abinci ya halatta mu ci in ji Allah mu ci yankansu mu ci abincinsu malam in ban dafa rikicin musulunci ba idan irin wannan abubuwa ne ya fito sai a dinga ta da jijiya kai a garin nan yanzu mace nawa ne kirista take abinci hotel nawa ne arna arna na kiristoci ka je ka zauna a baka abinci ka narkawa cikin ka fita saboda haka ana so a gwada kan mutane ne ba don komai ba don saboda a raba kan al'umma a sa kiyayya a tsakaninka da abokanan zama yanzu kai idan layya ta kama idan ka yanka ba za ka bai wa abokin zamanka kirista ba in ka dafa abinci ba za ka ba su ba in kai ba za ka ci ba su yaya za su ci naka idan abin kana shakku na abincin karkaci amma aka kawo maka business aka kawo maka dan wasu kayan marmari ka karba a gabansa maka ci ka ce to Allah maimaita mana ba a samu aminci a tsakani ba ba za a samu zama kai addini musulunci ba wayayyen addini ne malam bilalazi ba maganan tuwo ba ba maganan wani abu ba manzon Allah subhanahu wata'ala ya ce zakka kawai zakka zakka idan aka cire Allah ya ce a baiwa wal muhalafatu qulubuhum arna wanda ake tare kiristoci wanda ake tare Allah ya ce in an cire zakka a basu me hikimar saboda wala Allah ka rinjaye shi ya fahimci addinin ka addinin musulunci so ake a jawo mutane a musuluntar da su ba kyamar su ake yi ba kai da Allah ya sa ka zama musulmi ba zabin ka bane ba dabaran ka bane ba ilimin ka bane ba kudin ka bane ba famulin ku bane to amma wannan mu'amalar in aka lalata shi ya zama to na zage-zage na kafartawa na kyama to yaushe zai fahimci addininka ta wannan shine abin da muka sinci kanmu a ka kefero wane ne kaza kai kai ma ai kefero ne da saboda haka mu dawo kawai mu fahimci addini mas'alan da muka samu a arewa tsakanin mu da kiristoci wallahi ba mu nuna musu mu'amala irin na musulunci ba ne inda mun nuna musu mu'amala ta musulunci ba mu kyamace su ba muka jawo su a jiki kamar yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya da a kasan nan ba za a rasa ba kirista ɗaya da zai rage wasu ma daga kasan waje sun sallako suka jawo ra'ayinsu da me suka jawo ra'ayinsu da kyautatawa ne turawa su zo su shiga a kai musu kayan abincin shanu waye kaza kaza sai gani sun koma kiristoci yanzu yan uwanmu fulani nawa suka koma kiristoci kiristoci saboda irin wayannan ɗabi'u an kyamace su ana zagin su ana kaza su kuma suna zuwa shiga su shiga jikinku cikin ruwan sanyi babulata ne ka kai masa maganin shanu ka kai masa abincin shanu to me ya rage ba zai karbi addinin ka ba saboda haka udu ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana yanzu manzon Allah saboda kyan hali ba yahude zai yi sharan gidansa ya zo ya zubar a kofar annabi Muhammadu manzon Allah ya ɗauka ya kai ya zubar kwana uku manzo Allah bai ga ba yahudin ba yace ina wannan ba yahude mai zubar min da shara aka je aka dubo ba shi da lafiya ne manzo ya je ya gaishe shi yace wannan kan Allah ka ne ya koya maka ko irin yace wannan shine Allah ya gaya min yace gaya min yadda ake shiga addinin ka yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah amma a lokacin ba yahudi arnin banza ya zaka raina ni ka dauko sharan gidanka ka zo ka zubar min da bai shiga musulunci ba walau kunta fazzan galizal qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr ba fa maganan cin ake ba malam addini sukutun ba yahudiya yana yi annabi ya ce a ahqqu minkum bi musa falan ma kadima rasulullahi almadinata lokacin da manzon Allah ya kaura ya tafi madina ya samu yahudawa suna azumin ranar ashura'a manzo Allah ya ce musu kai ku zo me dalilin yin azumin ku yace ai suka ce ai huwa yawmus salih wannan ai rana ce mai kyau ranar ashura fihim najallahu musa a cikin sa ne Allah ya tseratar da annabi Musa kuma Allah ya halakar da Fir'auna da jama'ansa. Shi ya sa muke farin ciki da wannan ranar muke yin azumi a cikinta ba umarnin Allah ba ne ba umarnin manzansu ba ne. A'a saboda a ranar Allah ya halakar da fir'auna Allah ya bai wa annabi Musa rinjayi da nasara sai yahudawa suke azumi a ranar su su nuna farin cikinsu Me Allah ya ce me Allah ya ce hannu a hakku minkum Musa mu muka fi cancanta da muyi wa annabi Musa farin ciki ba ku Yahudawa ba manzan Allah ya yi azumin Ashura yayi umarni kuma ayi azumin Ashura'a amma ba daga Allah ba ne su suke yi ibnu hajar al-asqalani malamin hadisi yake cewa wannan hadisin yace shine dalilin da ya sa a maulidi manzon Allah ya inganta a wajensa misali annabi Muhammadu da yayi wa annabi Musa haka sai annabi Musa ya zo yana wucewa sai ya ga ana taro kukan taron nan mai kuke yi muna farin ciki da haifuwar annabi muhammadu ne shi kuma annabi musa annabi da ya kira yahudawa al'ummasa me kuke yi suka ce suna farin ciki ne da ranar da allah ya siratar da annabi musa daga kaidin fir'auna shi yasa suke azumin ranar manzo Allah ya ce mu muka cancanta da mu yi azumi akan annabi Musa dan addini mu ɗaya ne kuma shi dan uwan mu ne ba ku ba ya karbi yayi azumin to annabi Musa shi kuma me ya kamata a yi a wannan gurin yanzu shi kuma shi ma zai ce nahnu ahakku shi ma zai ce mu muka fi cancanta ni na fi cancanta da in yi farin ciki da haihuwar annabi muhammadu shi ma dan ya nuna min bajinta bari in rama masa abin da zai faɗa kenan saboda ka addini din ba da jahilci ake tafiya ba addini ka saya ka karantu sannan ka yi bayani amma ba ka zo ka faɗi abu haramu nan da wata shekara ɗaya biyu uku ka zo ka kace halal ba ba shi ne addini ba a'a ka saya ka karantu matsalolin da muke samu a Nigeria kap kaci tara jahilci ne mutum ya zo ya ce maka laya haramu ne bayan shekara biyar ya ce ya gane ya zuba haramun ba mutum ya zo ya ce maka sa laya haramun ne bayan shekara arba'in ya zo ya ce maka a yanzu ya gane ba haramun ba ne me ya kawo wannan jahilci ne saboda haka yan uwa mu zauna da abokanan mu, kiristoci mu ba su hakkokinsu me idan ka ce masa to Allah ya maimaita mana annabi isa kan ba annabi mu bane la nufarriku bayna ahadi. ba ma raba ɗaya daga cikin mu mu ne ma yanzu mu ya kamata mu yi farin ciki da haihuwar annabi isa alaihi salam dan annabi mu ne manzon mu ne mun yadda da shi saboda haka suka ce suna farin ciki da haihuwarsa a ah, alhamdulillah mu ma muna farin ciki da haihuwarsa dan mu ma annabi mu ne bambancin mu da ku ku kuka ce shi dan Allah ne kuka ce shi ma Allah ne jatubarsa ma Allah ne wannan shine bambancin mu da ku amma shi manzo mun yadda shi manzo ne annabi ne saboda haka muna farin ciki da shi ka kawo mun jus sai in karba in bude in sha dama ai jus halattaccen abu ne in ma nama ne yau kiristoci a kasan nan kaf gaba daya mu ne suke musu yanka to yanzu kam me abin rudani a ciki ba mun wani abin rudani karba ka ci kai hani'an Allah ya maimaita ta sai dina Ali yace gobe ma in kuna yi ku kawo mun ya dabdale kayansa nana Aisha ta ce ku ka ku ci kayan marmarin kar ku ci yankan kowanne idan ka ɗauka yayi saboda ka yan uwa mu zauna da yan uwan mu lafiya in ma aka ce sabon shekara ne abinda kawai iya bambancin mu mutane su fahimta wannan new year din ba shine na musulunci ba amma shi ma din miladiya ne na annabi isa ba haramtacce ba ne happy new year ka gaya oganka kuna wajen aiki ko na kasa da kai so what me zai sa amma yanzu ka shigo mai gidanka ne kai ko wani ya gaya maka ai haramu ne kawai ka zo ka shiga ranar da yake farin ciki ka zo ka zauna oga sannu ba daidai ba ne zama ne na zamantakewa ake yi akwai hakki a kansa akwai hakki a kanka zai yi aure kai masa farin ciki birthday na shi ka ce happy birthday so what ka sa gaba a tsakanin musulunci da kiristoci ya dauka kana gaba da shi akan me ya za ka yi ka jawo shi hankalin shi ya kan musulunci kana kemarsa saboda ka, in kana so ka jawo mutum fa sai ka dabi'antu da irin dabi'arsa saboda ka wannan kenan na biyu shine tarbiyatul aulad ɗan uwa yau masifan da muka shiga shine masifar tarbiyya ‘ya'ya sun zama mana bala'i masifa ɗanɗaya mutum ne a wannan satin na samu mutum wajen biyu uku suna ce malam wallahi yaro na kaza yana so ya fi ƙarfi na yaro na kaza yana so ya fi ƙarfi na yau tarbiyya ya zama bala'i ya zama masifa ‘ya'ya shaye-shaye kuma abin da zai baka mamaki din kar ka ɗauka faɗa mai shekara arba'in ko talatin ko hamsin a'a ɗa mai shekara goma sha ya fi karfin babansa idan idan aka ce wannan barawa ne tantiri an kama shi to za ka samu mutum ne mai shekara arba'in hamsin sittin amma yau in aka kama barawo gagararre shekararsa goma sha biyar sha shida sha da kyar ya kai takwas aka kama yaro ya hada baki da kidnappers an dauki babansa saka samu yaro shekara 20 sha shida yaro yana kidnappers an kama shi ko ya kashe mutum an kama shi sai ka dobi yaro under 20 ne to wannan menene bala'i me musabbabin wannan iya ristar da da muka zauna mitin zuwa yau kwana biyar zuwa shida na samu 100% laifin iyaye ne kuma me dalilin dalili shine tun daga foundation mun lalata rayuwarmu yanzu menene foundation din dan adam shine aure rayuwar dan adam yana cikin aure ne to daga aure al'amuranmu suka fara lalacewa idan kuma ba mu gyara ba wallahi ba za mu daina ganin 'ya'yan da suka gagare mu ba wani mutum ya zo wajen sayidina umar amirul mu'minina allah ya yadda da shi ya ce ya amirul mu'minina dana ya gagare ni ga masifan da nake ciki ja'ar rajulun ila umarul bunu khattab yashku kuka waladi ya kawo kukan kan garewan ɗansa sai umaru ya kira yaro, ya sawatar da shi ya ci masa mutunci kuma ya yi masa nasiha mana ya gargade shi ya yi masa nasiha faƙalar wurin sai yaron ya ce la'ata ajal ya amiral mu'minina kada kai gaggawan hukunci alai sali haƙƙun ala'abi, shin ni bani da haƙƙi ne akan babana kama hu haqqun alayya kamar yadda shi ma yana da haƙƙi a kaina sai na umar ya ce kwarai kuwa kai makana da haƙƙi akan babanka ya ce to me haƙƙi na ya amir mu'mina akan babana qala an yusina ikhtiyara ummaka wa yusammika isman hasanan wa yahfazaka alquran qala alwaladu fa inna abi lam yaf'al shay'an min zalika sai na umar ya ce lalle kuwa ya zaba maka uwa ta gari ya sa maka suna mai kyau ya karantar da kai alkur'ani ya karantar da kai ilimin addini sai ya ce yaro ya ce to safoyin daga nan ya amirul na, babana bai aikata ɗaya daga cikin wannan abu guda ukun da ka faɗa ba bai zaba mun uwa ta gari ba kaga shi yasa na ce foundation din lalacewan tarbiyyar 'ya'yanmu tun from beginning ne daga aure yake lalacewa Allah yana cewa tunkihul mar'atu li jamaliha li maliha li nasabiha Allah ce fa alayka bi zati din ana auren mace dan kyauta dan kudinta dan nasabarta yar wace ne jikan wane ne dan kudinta babanta mai kudi ne ita mijinta ya rasu ta bar gado an bar mata gado tana da gida Abuja tana da mota ana auren mace saboda kanta gashi kyakkyawa, fara doguwa kaza Allah ya ce dukkan wannan uku ba mata matan aure ba ne kyakkyawan ba matar aure ba ne me kuɗi ba matar aure ba ce me nasabar ba ita ba ce manzala ce fa alaika bi zati dini na hore ka ka aure ma'abociyar addini amma yanzu me a gabanmu kyakkyawa fara doguwa mai gashi mai kaza za ka ci gidanku daga nan sai me a tana da kudi babanta mai kudi ne gidansu ofsiya ne kudin babanta zai amfane ka ne wanda kai soko ne ai miji duk mace duk gatanta kai ne gatanta in kudin babanta yana taba sama kai din da kake zuwa ka je kai sai da masara ka sai da albasa ka kawo ka ciyar da ita kai ne gatanta nasabar babanta ba za ta amfane ka ba a me zai amfane ka kai auri mace ma'abociyar addini ka je ka auro yarinya tana ta bar gidansu ta je fim yar tiktok ta yi rawa a baina jama'a ta nuna siraicinta ka ce wai wannan yarinya za ta zo ta yi zaman aure kai ma baka gaya wa kanka gaskiya ba yarinya ka same ta tana gantali a layi to wannan masifar tun daga nan ka je ka auro abin da ya fi karfinka tana shigowa gidanka ka zama hajiya ita ta zama alaji daga nan kuma da na sake yin wani research sai na gano cewa wallahi yau a cikin mazaje mutum ɗari almost 85% ba su da sai a gidansu kawai ka ga mutum yana zon ya zo ya ya sa maka rawani da riga da waye da kaza ya zo idan ka je gida wallahi abun kunya ne ba shi da abin da ko yarsa bai isa ya bayar ba idan ya bayar uwar za ta warware kuma ba yadda ya iya to yaya ɗa zai samu tarbiyya a wannan gidan gidan da manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan shugabanninku su suka zama mutanen kirki masu kuɗi suka zamanto masu ba da hakkokinsu wa umurukum shura bainakum al'amuranku ya zamanto yana nan tsakaninku mazaje gemu da gemu ba abin da ya sa mace a ciki to fa zakirul ardi khairul lakum min batniha ku rayu ku ji dadi a doron kasa shi yafi muku alkhairi akan ku mutu ku shiga kasa idan shugabanni suka zama azzalimai masu kudi suka zamanto marawata al'amuranku suka koma hannun matayenku fabaɗin ardi khairun lakum min zahariya ka mutu abin ne ka ya fi alhairi ka yi rayuwa a doron kasa to yanzu wanne ne shugabannin zalunci ya kai 100% rowan masu kudi ya kai 100% al'amuranmu sun koma kuma hannun mataye manza Allah yana cewa ku ajiye mata a baya kamar yadda Allah ya ajiye su a baya muka dawo su muka jawo su muna tafiya a kafada da kafada muka sake tura su gaba su ne shugabanni ta ya kasa zai zauna lafiya muka ɗauki kuma rayuwar duniya ita ce mafi girma akan rayuwar mu ta lahira ba a ce kar a je a yi boko ba ba a ce kar a je a yi makaranta ba amma sai ka gani yaro guda ɗaya su kulfis da ake biya masa billahi zila ila illa huwa idan aka cewa uban ya bada rabin wannan kudin a koyar da ɗansa qur'ani ba zai bayar ba a nan masallacin akwai mutumin da ya zo min da yaronsa zai je ya biya kudin makaranta tam ɗaya dubu ɗari takwas da wani abu a afti in an ce ya ba da yaronsa dubu ishirin a tam guda ɗaya a koyar da shi ƙur'ani zai ce ya yi tsada sai muka ɗauki addini muka aje shi a baya muka sa duniya a gaba malam na karantar a gidan wani idan na je da kyar ake samun wani taburma mu zauna a rana a yi nan yaran nan a taro su ta can sa ta can amma da zarar shi malamin boko a zanzare idan ya zo ai dole mu sha wahala an yi masa wani kujera an yi masa wani wane ne take yaren nan shi ta ya zo mai lesson amma kai a banza ne kana nan kana ta fama ina ganin ina ji na yi ritaya na ce na daina koyarwa in mutum yana so ya zo gidana saboda haka rayuwar mu yadda muka ɗauka kenan sannan har yanzu ba a ki ai karatun ba amma mace ka gane bambancin mace da namiji akwai bambanci yarinya ko tana sakandare in ka samu miji billahi ne zai ka aurar da ita ta je ta karasa universinta a gidan miji kuma ka ɗauki da wainiyanta yarka ne yarka ne ka ɗauki da wainiyanta na makaranta har ta gama university bai zama laifi ba amma yarinya an kai ta makaranta da kyartin a sakandare ta ta balaga ta yi balal balal duk abin da uwar ta sani ta sani ka saya mata katon waya sabto tana shigar duk inda take so ga tv tana shigar duk tashan da take so a nan aka yi mata rijista ta shiga university aka ba ta tikitin 'yancin kanta ba mai ce mata kala in za ta tafi da pant a cikin makaranta yarinya ta yi shekara 20 ta yi 22 ta yi 25 ta yi 30 ta gama university ta zo maka da kai ka san da me ta zo maka karka kai nisa ai kai dan adam ne iya hakurinka wata nawa ne iya hakurinka kwana nawa ne in baka gamu da mace ba me yasa zaka shiga hakinta malam annabin Allah annabi yusuf ya ce wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa bi bisu'i wannan lakan da aka halicce ka da ita aka halicce ta wannan sha'awar da aka sa ka ita ma an sa mata babanka kana ɗan shekara sha shida sha bakwai ya auro maka budurwa sabo dal kai yanzu ka zo ‘yarka ta kai shekara ishirin ishirin da biyar haba malam ai kai ma ka san banda kwayoyi da allurai da suke yi inda ka dinga gani a gidan mutum shegu wallahi tallahi ba za su irgu ba inda irin zamanin da ne kai bai waye ba irin zinace zinacen da yaran mu musulmai suke yi wallahi azimu a gida ɗaya sai ka samu shegu 20 talatin. saboda ana shan kwaya ba a ma dauka ciki ana sa wani abu a hannu ana yi kaza ana yi kaza manzo Allah ya ce duk mutumin da yarsa ta kai shekara goma sha biyu bai aurar da ita ba har ta je ta yi fasikanci to za a raba fasantin na kashi biyu kai a baka rabi ita a bata rabi amma yau zina ba mu dame ba mu damu komai ba mace ta je ta gawo wannan kwali na digiri din inda za ta bada akwai wanda ya bada da bakinsa ba ya ce idan kika je in zaki ware kowanki kafafuwanki a bakin kenna university kowa in zai shiga ya zo ya sa da kai ni da in zaka zaki zo min da kwali ni bukata na yabiya to ya haka muka koma rayuwar mu ba to wannan yanzu ka ɗauko ta ka kawo ta gidanka ta ga dogo ta ga gajere ta ga kato ta ga siriri kai ka auro ka kawo ta gidanka kai ma ka san me ka kawo gidanka kar mu zo kanmu in dai muka bar shari'a shari'a ita ma za ta rabu da mu to yaya za mu samu tarbiyya a mijin da muka zauna idan aka kama yara masu barna aka kai kashi ɗari kashi casa'in da tara yara kanana ne wanda ba su cika shekara ishirin ba idan aka kama yara masu laifi kashi ɗari kashi tamanin da biyar zuwa casa'in yaran mu ne musulmai yaya ba za a yi haka ba kai ne na mamajo ka auro wancan ka auri wancan ka auri wancan wannan tana mai rawani wannan tana wuro jabbe wannan tana sangere ka hauri ka haifi aya biyar shida da wannan ka haifi aya goma baka san cin su ba baka san shan su ba ka ce yaran nan za su tashi ka same su tarbiya kai makariya kake ba za ka samu tarbiya a gurin ba ka auri daidai da kai malam auri daidai da kai kudin hayan ma baka iya biya baka iya ciyar da ita baka iya shayar da ita baka san yaya ɗawainiya yaro guda ɗaya yanzu in ya zazzabi ya kama shi in kaje ba asibiti ba kemis kawai sai an rubuta mata kuɗin magani kusan dubu biyar kuɗin makaranta ya karu saboda haka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah bai daura maka abin da ba za ka iya ba ka auri mace daidai da kai in ɗaya ne zaka iya ka rike ta da ƴaƴanta ka dauki ka saya daga nan amma saboda kaji Allah ya ce a auri biyu a auri uku a auri hudu ba wai kawai auren wulakanci da taron sun siya marar amfani ba sai Allah ya tambaye ka ka ciyar da su ka shayar da su ka tifar yanzu da gashi nan jayen da aka yi tsakanin saidina umaru da yaro ya ce babana bai zaba min uwa ba bai samu suna mai kyau ba bai karantar da ni alkur'ani ba bai karantar da ni addinin musulunci ba sai na umar ta tashi mutumin banza ka tafi a gabana ya kore shi saboda shi shine ya fara take haƙƙi saboda haka yan uwa yau gaba ɗaya abin da masalar ƴaƴanmu wallahi masalar mu ne masalar mu ne yaron ba, yaron ka baka san abokanansa ba baka san baka san inda yake zuwa da daddare ba baka san rayuwarsa ba baka san cinsa ba baka san shansa ba daga nan ne kuma sai ka zo gwamnati duk makarantu ya yi tsada yara ba makaranta ba sana'a me kake so wannan yaro zai zama dama in bai ji ya zama barawo ba me zai zama in bai zama dan ta'adda ba me zai zama in bai ji ya zama to kidnappers ba me zai zama yaro ba karanta ba muhammadiya ba boko a anguwa suke ini kana kallon yaronka ya fara barin wani aski ya fara barin wani gashi ba a gida wallahi ni wani in yaron na gani ko a social media zan ce wannan kam a dutse ya fita ko kuma yana da uwa da uba abin mamaki yaron musulmi yarinya musulma ta fito tana fusara kamar ba da dangi ta fita ba kamar ba ta da iyaye <coughs> wannan matsalolin sun sa har yanzu na gano wani karatu ba don lokaci yayi ba wallahi tallahi ayayenmu yawanci ma kawai dai muna sunan ayaye ne amma wallahi tallahi yawanci ayan zina ne bari fito muku da magana ta gaskiya dan halal ya je ya kashe babansa dan halal ya kama babansa aje aje aikin nafin duk babansa a hada baki da shi ta yaya dan halal zai yi wannan duk Kur'ani shegu da aka irga a cikin Kur'ani fusararru 'yan iska da Allah ya ce su shegu ne duk suna takama suna da baba Allah ne ya yi tonon silili hamazin masha'in binami manna'in lil khairi mu'tadin azim utulin ba da zalika zanim ai bai yadda ba ya tashi ya je wajen uwarsa ya ce ya ina da baba gashi nan za a ce mun shege ya ce ai ba shi babanka bane babanka baya haihuwa ga kuma yana da kudi shine na zagaya bayan gari muka haɗu da wani aka samu cikinka duk shegun wannan ne a zahiri ga ubansu amma a ni su shegu ne Allah ya gyara mana 'ya'yanmu Allah mu kula da abin da Allah ya bamu na mu na tarbiyyar 'ya'yanmu da matayenmu Allah ya kiyaye mu Allah ya sare mu daga wutansa kumu ila salatikum yarhamukumullah